Mm. ko ba komai wannan turka ta nuna cewar gwamnatin turkiya wato a tsaye take kwarai kuma tana yin aiki tukuru wajen kare martabar kasanta da kiyaye sirrinta da mm. shinan abin da ike shiga ya fita a kasarta wannan kenan kuma gwamnatin saudiya ya nuna wani sakaci a tattare da su da kuma su koma baya wajen yadda ake aiwatar da wasu al'amura da suka shafi siyasar duniya a harkokin diplomasiya din. Hmm. Saboda haka ya nuna cewa sai sun da ɗayin zama tukuru sun gyara kansu da gidansu. Gwargwadon yadda kuma suka ci gaba da jan musu a kan abin da aka gwargwadon yadda za a dinka fito da hujjar da za su tabbatar da cewar karya suke yi saboda haka ya fi musu zama maslaha su duba wasu kafofi na diplomasiya da za su faɗi gaskiya a kashe maganar a cikin hanzari akan fita ja suna mutantawa ko suna ɓoye waɗansu waɗanda suka yi aikata abin. To ranar Lahadin nan mai zuwa babban mai gabatar da kara na Saudiya zai isa Turkiya a ci gaba da bincike kan wannan kisan gilla da aka yi wa ɗan jarida Jamal Khashoggi. Kana ganin ziyarar wannan babban jami'i ko kuma mai gabatar da kara za ta kawo ƙarshen wannan batu da ya ya cinyewa? Idan an zaɓi a takaita zangon maganar to zai iya zama ƙarshen. Ehm, zamana an fito da gaskiyar al'amura su kasa da kasa sun san akwai wasu al'amura na diplomatiya da ba ta bayyana su a sarari to su zauna su yi su a diplomasiyancen su warware kuma abin da za a gaya mutane na sarari a gaya musu don a kashe magana sun kuma san hanyar da za su bi su ja abin ya tsawo warwaden bukatar kowa a cikin al'amarin To a yau Juma'a Rasha ta yi bayanin cewa ta yadda babu hannun ko ɗaya a cikin 'yan gidan sarautar Saudiya kan wannan kisan gilla na ɗan jarida Kashoji. Ya kake kallon wannan matsayi na Rasha ta fuskar diflomasiya? To idan ita ma tana da wasu bayanan na boye na sirri wanda za ta iya fitowa da su ta nuna waye ita da hannu ɗin ba gwamnatin Saudiyar ba. Hmm. To eh, wato rawar za ta canza domin kwa kiɗan zai canza. idan kuma watakila wata matsala ce tsakaninta da saudiya take son sai ta yi rufa-rufa kuma turkiya ta ci gaba da banka da wasu abubuwa da suke da suna sirri to ita ma rashin za su zo ta kwana a ciki kada ka manta amerika ta yi wannan kokarin na farko na ta nuna kamar saudiya ba ta da laifi hmm. amma da hujjoji suka fara fitowa eh, aka yi maza aka canja baki canza bayanai saboda haka ita ma rashin haka zai iya samun ta in ta san ba a shirye take ba. To dakta muna godiya da wannan dama da ka bamu ta tattaunawa da kai. To